بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi kuma safiya ta goma sha bakwai ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1438 daidai da goma sha hudu ga watan biyar shekara ta 2017 miladiya mun haɗu ne domin ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laiti kuma wannan shine darasinmu na 117 muna cikin kitabul ƙoran al-karim a babi na takwas babu ma a fi du'a babin da ya zo yake magana kan abin da ya shafi addu'o'i A jiya kafin mu shiga babi ɗin sai da muka yi bayani abin da Allah ta'ala ya sauke na abin da ya shafi ladduban addu'a da lokutan karbar addu'a sannan muka shiga cikin babi ɗin. Maka karanta hadisai guda hudu hadisin farko hadisin da annabi sallallahu yake cewa kowanne annabi akwai addu'ar da Allah ta'ala ya sanya mashi tabbatar mai yana da addu'a tabbatacciya inda yayi ta an karba rasul mai ce to shi ya ajiye tashi addu'ar domin ta zama ceto ne ga al'umma sarana tashi alƙiyama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma addu'a ta biyu da maka karanta a ciki shine addu'ar neman biyan bashi da kuma tsari daga talauci Allah ta'ala ka raba da su duka amma kuma karanta ran sallama yana neman Allah ta'ala ya biya mashi bashi sannan ya tsari shi daga talauci kafin ya kai ga wannan sai da ya gabatar da shimfiɗa tukunna ya ce Allahumma falikal isbah wa ja'ila al-layli sakanan wa shamsi wal qamari husbanan ce iqbi anni dayna wa aghnini min al-faqr yace wa amti'ni bis sam'i wa basari wa quwwati fi sabili hadisi na biyu sai hadisi na uku kuma da yake ba mu abin na fa'idoji na yadda ake addu'a sharkar mutum ya addu'a ya zama na yana roƙon Allah ya ga dama ya mai gafara in ya ga dama kuma kada ya mai gafara yana gana ai gafara ta Allah ce a ka roƙi Allah ta'ala da azumar cewar kana neman gafara kai tsaye subhanahu wa ta'ala sai hadisi na hudu kuma yake ba mu bayanin cewar ana amsa addu'ar ɗaya daga cikin ku muddin wannan mai addu'ar da yi gaggawa ba mai ce gaggawar shi ne ce shi ba ya, yi ya yi ba amsa ba Ya, yi ya yi ba amsa ba to yau mu tashi hadisi na biyar hadisi na biyar a babu ma a fi du'a hadisi na talatin a kitabul qur'an hadisi na ɗari da da casa'in hudu shida a lissafin hadisan muwaffa da daga farko haka na ku yake قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له قال عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي wanda yake ɗa ga yahaya ibn yahaya allaisi kuma ɗalibi ne na mahaifinsa ya ce wa ni kuma baba ya karantar dani ni ma'ana yahaya ibn yahaya allaisi ya karantar dani. an malik ya karantar da ni abin da ya karanto daga wurin malik ibn anas ya karantar da ni abin da ya karanto daga wurin malik ibn anas shi ya haya ibn ya haya allai ce ya rasu shekara ta 278 shi kuma malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 179 kaga malik ibn anas yana cikin ashabul qurunul mufaddala yana cikin karnoni masu daraja kenan daga malamin malik shine ibn shihab isa ya ce an ibn shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu a shekara ta 125 ana bi abdullah al-aghar daga abu abdullahi al-aghar abu abdullah baban abdullah al-aghar kaga ba mu suran ba ke suka ce sunan shi salman sunan shi salman kaga salman daban suleiman daban salman shine mukabbar suleiman musaghar saboda suleiman ala akwai ya'u tasghir a tare da shi wa an abi salama kuma dai ya sake rawaito hadisin daga abu salama kenan hadisin yana da isnadi biyu wala ji da kyau ko hadisin yana da isnadi guda biyu isnadin farko malik an ibn shihabin an abi abdullahi al-aghar an abi huraira kuna ji da kyau isnadi na biyu malik an ibn shihabin an abi salamata an abi huraira za ku maimaita mu isnadin farko malik an ibn shihabin an abi abdullahi al'akar an abi huraira kun isnadin farko kenan isnadi na biyu malik an ibn shihabin an abi salamata an abi huraira to sai zama na isnadin ɗaya ne eh, hadisin ɗaya ne yana da isnadi kun gane ko shi ya sa ga a wasu littafan hadisin in an zo lambar hadisi sai wannan a sa mai lambar hadisi biyu a ce wannan hadisi biyu ne kun gane ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun bambancin lambarin na hadisi kenan sai ga littafin ka da kake a hannunka hadisin ya zama na kaza a littafin wani hadisin ya zama na kaza kukan fahimci wannan da kyau kusa na kuma ga ai ba bambanci a hadisan a wurin sa lamba din wani in ya ga wannan sai ya sa mai lambar hadisi nawa biyu saboda isinaji nawa ne biyu ne a ciki ana bi salama daga abu salama suka ce abu salama ismuhu hukunetu sunan shi ne alkunya tasa ya rasu shekara ta 94 bayan hijira ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dausi al-yamani ad-dausi mutumin kabilar daus al-yamani mutumin kasar yaman anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma ki Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce karga manta fa shi Abu Salama din fa dan Abu dan Abdurrahman bin Auf Abu Salama ta bin Abdurrahman Abdurrahman ibn Auf eh tabi'i ne kuma ɗa ne na abdurrahman bin auf wanda ya sanar cikin al'asharatul basharu na biljanna baban shi ne ga kuɗi ga kuma aljanna ga duniya ga lahira yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu ubangijinmu lura da kyau yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala mu mai girma da ɗaukaka yana sauka yana sauka kaga fi'ili ne mudari yana sauka kulla lailatin a kowanne dare a kowanne dare wannan bai takaitu ga daren lailatul qadri ba ko daren arafa ba ko daren musdalifa ko daren tasu'a da ashura ba ko daren arafa duk bai takaitu ga wannan ba kulla laila kowanne dare don kaga an yi amfani da lafazin kullu kullu kuma ita ce babba siyahul umum siyahuhu kullun aw al jami'u wa qad talalla jallat al furu in ji mai maratu su'ud saboda haka tunda Allah ta'ala ya ce kulla laila kowanne dare ya shafi daren juma'a da daren asabar da daren lahadi kowanne dare subhanahu wata'ala yana saukowa ila sama'id duniya zuwa ga sama makusanciya zuwa ga sama makusanciya duk da shi subhanahu wata'ala babu abin da yake nesa da shi wadaje da ke ko amma wannan haka Allah sallama ya faɗa kuma haka za ka yi imani da cewar ubangiji subhanahu wata'ala yana saukowa a kowanne dare zuwa makusanciya a wannan lokaci a daren a farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare shi ya baka sulusul akhiri min al-sulusul ya baka sulusul layli al-akhir lokacin da kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe ya tsaura in ka kasa dare kashi uku to sai ka cire kashin farko ka cire kashi na biyu sai kashi na uku to daga farkon kashi na uku ɗin nan har zuwa hudowa alfijir ubangiji subhanahu wata'ala yana saukowa zuwa ga sama makusanciya wannan sama ɗin da kake ta. in ya sauko faya ƙulu sai ya ce man ya da'uni wa zai roƙe ni fa jiba lahu in amsa masa ɗaya kenan man ni. wa zai tambaye ni fa uqiya in bashi biyu kenan na uku man ni. wa zai nemi gafararsa fa aghfira lahu in gafarta masa uku haka Allah maɗogin sarki da kansa yake fara wannan ba wa yi ba ba aikowa yi ba shi da kanshi ne yake mana ba wai ya turo mala'ika ne ko ya turo annabi ba abin da zai nuna maka haka ai mala'i Allah da haka ne da Allah da rasulun bai ce yanzu da rabuna ba ubangiji mu ce ba ku mala'ika ba ubangiji mu bane Yawwa ubangiji ne da karan kansa yake sauka subhanahu ta'ala. sannan in mutum ya ce mala'ika ne ai yake faɗan wannan to mala'ika ne zai ce man ya da'uni fa astajiba lahu wa zai rinke in amsa mashi in ji mala'ika ba Allah ya ce man ya kulminu minhum inni ilahu min duni fa zalika najzi jahannam kazalika najzi zalimi mala'ika ne zai ce man ni wa zai nemi gafara ta ana yi gafara mala'ika ne da abin da ya kawo waɗanda su ne waɗanda suke inkarin a hadisun sifat wanda suke inkarin hadisai ne siffofin ubangiji to sun yi inkarin hadisai na siffofin ubangiji cewa an kace ubangiji yana sauka to ai ka gama tashi daga halittarsa domin an sauka da ma'ana kan wani abu ne sai aka sauka aka kan sai ya gina abun akan yadda shi ya san halittar ubangiji bai yi imani da abin da ubangiji din ya faɗa ba ina fata mun gane wannan da ke ko ina ce Allah madaukakin sarki shi ya fi kowa kusa da kowa wala kada khalaqana insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال كعيد shi ya ce wa ƙala rabu kuma du'uni astajib lakum shi ya ce na suratul baqara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun fa inni dishi ya to kar ka dauka wai akwai wani tazara ne akwai wani bambanci akwai wani nisa ne a'a zaka yi imani ne da cewar Allah yana sauka nan ma wata ibada ce da ake so zuciyarka ta kudirce kai imani da cewar ubangiji subhanahu wataala yana sauka a kowanne dare zuwa sama makusanciya irin saukar da ta dace da shi yawwa saukar da ta dace da shi domin ka lura duk abin da suke abin da tsuntsaye ma da suke sauka daban-daban aiko yawwa jirgin sama yadda yake sauka daban matafiya yadda yake sauka daban mutum zai tso a jirgin kasa a ce aiwa ne ya sauka lafiya Wannan kuma a jirgin sama ya sauka lafiya so da ka ba karka sa tunaninka za ka yi imani da ubangiji su wata Ala ya ce yana sauka kuma dai sauka dai kasan yin zulu a larabci sauka ce ko to sauka karka ka ce a ka fawwala ma Allah ka zama fawwi ba kenan ba a wannan za ka yi imani mujaziman daya sannan kuma sai ka riski wannan lokacin ka san lokaci ne mai tsadar gaske lokaci ne mai tsadar gaske ka kasa dare kashi uku yanzu mun kasa dare kashi uku ina lada ne karfe nawa dare a so abin nan magariba take shiga eh shida da minti hamsin agogon mina yanzu mana sha'aban kenan ko shida da minti hamsin alfijir ba biyar ko to yanzu gagan ka ce shida da minti hamsin sai ka ce bakwai da minti hamsin ka samu awa daya takwas da minti hamsin ka samu awa biyu tara da minti hamsin goma da minti hamsin sha ɗaya da minti hamsin sha biyu da minti hamsin ka samu awa shida ɗaya da minti hamsin biyu da minti hamsin uku da minti hamsin hudu da minti hamsin masa nauke kenan awa goma hudu da minti hamsin kenan ku K'a ga yanzu biyar Eh, kuma yanzu mun samu awa goma da minti goma kenan awa goma da minti goma awa goma da minti goma a daren gaba ɗayan shi to sai ka kasafta shi gida uku awa goma da minti goma a raba uku eh ban ci ba awa uku da minti uku bai karu ba ina malama arithmetic ne yi wanda abe zama bai yi can ciki balle a ce ma to ka ce minti 600 minti 600 da goma mana minti 600 da goma kenan ko? eh mana eh gaba ɗaya minti 610 610 a raba uku zai zama minti 200 da uku kenan ko to minti 200 zai bada awa na eh awa uku awa uku da minti na yana an physics awa uku da minti 20 kuka ke wani idan awa uku da minti 20 ne sai ka ce ah, bakwai da ashirin da uku bakwai saura minti goma a ah, damaman ce bakwai saura minti na saura minti goma ko kaga yanzu takwas saura minti goma awa daya tara saura minti goma goma saura minti goma awa uku kenan sai ga da minti ashirin kaga goma da minti goma kenan an cire sulusul awwal to haka zaka ka lissafa sai ka samu daga karfe nawa ne sulusun dare na karshe yake farawa to daga wannan lokacin da izinin Allah ta'ala inda kai addu'a kai addu'a ka ta wuce ta karbu To sai ga lokacin mutum yake ta bacci mutum zai yi karatu sai ya zo daidai lokacin sai ya kwanta isa magabata suke fara bacci da wuri ɗaya da wani yake cewa wurin ɗaya da rabi da minti shida ba ta suke fara bacci da wuri kun gane ko domin ka fara bacci da wuri ka ci abinci ka dawo sallar ka ci abinci wata kila maka magaji sallar magariba ko bayan sallar isha ka ci abinci ka ci abinci ba sai bacci ba ka karanta abin da ya ka sai ya kwanta da bacci ka kwanta da wuri ka kwanta bacci ka da wuri shikenan don wannan shi zai sa ka tashi da wuri eh islamiyyar dare islamiyyar dare ga wani ai islamiyyar gizo wani kuma wasu harkoki a yan dena taɗi da daddare a yanzu taɗi da rana ake yi ido na gani ido to kaga magabata sun kasance suna ribatar lokacin da sai su kwanta bacci da wuri don wannan ya sa mutum ya tashi da wuri ya samu ire-iren waɗannan lokuta ɗin Allah ta'ala ya amfana da mu gaba da so mun bayanci ubangiji subhanahu wata'ala yana sakkuwa zuwa saman duniya sama makusanciya kun lura da kyau ko irin saukar da ta dace da shi ki sama ya ibn abi daud rahimahullah yake cewa wa qul yanzilullahu wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jalla al-wahid al-mutamaddah ila tabaq ad-dunya yamunnu bi fadlihi wa tuftu abwabu as-sama' wa tufraju abwabu as-sama'i wa tuftahu يقول على مستغفرا يلقى غافرا ومستمنون خيرا ورزقا فيمنحه rawa saka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kazzabuhum wa qabbihu daga hadisi ne ingantacce hadisi ne bukhari da muslim sun roito shi bayan da mali ya roito shi a mota wannan ya ji hankalin duniya sosai tsakanin masu tabbatar da gaskiya da masu rushe gaskiya su tabbatar da ƙarya cewar idan kun ce Allah ta'ala yana saukowa a saman duniya yana saukar da to ai duniya gaba ɗayanta wani lokaci inda wasu suke dare wasu suna rana ne yanzu tsakaninmu da amerika ba awa biyar ba ne yanzu mana bakwai saura su kuma suna miki nau kenan eh sha biyu kenan kaga ba su zo mafulfin a akhir ba kuma ko daga kuma kun fita daga daren gaba da kisa shekul islam ibn taymiya yake da littafi su kun da guda sharhu hadithun nuzul sharhu hadithun nuzul ya dauki wannan hadisin gaba ɗayan shi mai sharhi duk waɗannan amsoshin ya bada su lokacin da wasu suke a farkon dare a lokacin wasu suke ƙarshen dare a duniya lokacin da wasu suke ah, farkon dare ma lokacin wasu suke ƙarshen yini ko suke farkon ko tsakiyar yini da sauransu ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka abin da yake mafi sauki a gare ka ka yi imani da abin da Allah ta'ala ya faɗa a yadda ya faɗe shi ba ka ce wai ka zama mufawif ka fawwala ma Allah shi yasa abin da yake nufi ai ka san ake nufi da nusur ko yawwa ka san yadda ake nufi da nusur so saboda haka abin da baka sani ne shine kaifiya ya Allah din yake sauka shine baka sani ba kuma ka imani da cewar tunda ya ce annabinsu sun ya ce yana sauka to yana sauka saboda haka ma ka tashi kake amfanuwa da lokacin wajen yin addu'o'inka da sauransu amma mutum ya zai ce ai mala'ika ne yake sauka mala'ika ne yake sauka yake cewa manyan su man shirini mala'ika ne ke cewa ina mai neman gafararsa shi mala'ikan zai ce ina mai neman gafararsa saboda haka wannan hadisi yana da alaka da babu du'a ta bangaren lokaci lokacin karbar addu'a lokaci ne da mutum ba zai wasa da shi ba duk lokacin da ka ji an ce lokaci kaza ana karɓa addu'a karke wasa da shi balle ire-iren wannan lokutan kaga wannan ɗaya ne daga cikin lokutan da ake karɓa addu'a sai ke baccin ka da wuri dan ka tashi ka zuba addu'o'in ka Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'in qala wa hadathani an malikin an yahya ibn sa'id an muhammad bin ibrahim bin harith at-taymi أن عائشة أم المؤمنين radiyallahu الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي ووضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قال وحدثني عن مالك yace imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan an yahya ibn sa'id daga malamin sa yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id wanda ya rasu shekara ta 145 an muhammad bin ibrahim bin haris taimi daga muhammad bin ibrahim dan haris taimi wanda ya rusu kara ta 120 mai hijira anna aisha ta lalle aisha ummul mu'minin uwar mu'minai as-siddiqatu bintu siddiq ita siddiqa ce babanta siddiqi ne mai gidanta annabi ne mai gidanta ma afdalul anbiya'i ne wal mursalin afdalul khalqillahi ajma'in ga ta siddiqa ga babanta siddiqi ga mai gidanta kuma annabin annabawa khatimun na wa imamul mursalina shugaban annabawa baki su. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma tsayawa ta yi ta karatu isa kake ta jin sunanta tana ta kawo hadisai saboda tana matan malam bata tsaya ta karatu wa fatu wannan wani abu ne da ban faru kuma mata tsayawa suke su karatu kuna ganin muna karanta hadisi goma a cikin mawatsa ba ku ji duk hadisan aisha ba Allah ta'ala ya mata tsawon rai sai ta samu lokacin karanta karantawa za ga waɗansu mata ana salam ba su tsawon rai bayansa ba lalle ummul mu'minin aisha ƙala ta ce kuntu na imatan na kasance ina bacci na kasance ina bacci ila jambi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gefen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka kusan dole a yi mata hasada ko dole miyagu ya'yan majusawa su yi mata hasada dole ne wannan ita fa ba wai rigar manzan Allah ba fa ka san yanzu ka jika rigar manzan Allah ka sha zai ma maganin ciwon ciki sallallahu alaihi wasallam to ita ba rigar ma'aiki ba a jikin ma'aikin ne take take take take take take take kwance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma a jika riga a shashe ta ma'aiki fa in ka jika ta wani riga ma ƙwarsa ka za ta tashi yawa in ka jika rigar wani kasha to za cikin ka zai balle Allah san ka gano wannan da kyau to karka zo ka tufa ma operation dan watakila rigar ta yi wata uku ba wanki ta ba to ta ce ta kasance tana bacci a gefen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an ta juya kawai shi take ji tana jin nan bayansa ne kai tsaye tashi hankali fafaƙattuhu minan lai ai a wani daren da na shafa sai ban ji shi ba sai na rasa shi sallallahu alaihi wasallam fala mastuhu yadi sai na sa hannuna na shafa kasan babu fitila ba lantarki ba, ce an kawo wuta ko an dauke babu shi ma gaba da fawa ba'atu yadi da na shafa da hannuna sai na sanya hannuna sai fawa ba'atu yadi sai na tsora hannuna ala qadmaihi a kafafuwansa na baya sai na tsora hannayena tace ta neme shi ta rasa cikin dare ne sai ta sa hannu tana lalubawa tana lalubawa wannan ji da ke ku a lalubawa da take sai ta dora hannunta akan kafafuwansa wa huwa sajidun yana sujada sallallahu alaihi wasallam yana sujada ya ƙulu yana cewa a sujjadar a ƙunzu biri baka min sakafika wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an alayk anta kama asnaita ala nafsi tana cewa a yana cewa a sujjada a'udhu ya Allah madaukin sarki ina neman tsari biri baka da yardarka ya Allah na dauki yardarka ina neman tsari da ita min sakafika ka kare ni daga fushinka ya Allah domin yardarka ka kare ni daga fushinka wa bi mu'afatika ya Allah domin yafiyarka ka kare ni min uqubatika daga azabarka la ilaha illallah aka nemi tsari daga me yardarsa domin yardarsa sifa ce daga cikin sifofinsa wa ridwanu min Allahi akbar ah. biridaka da yardarka ya Allah domin yardarka ka kare ni da ga fushinka kun ga ko fushi kishiya ne na na yarda ko hakan nan kuma afuwa kishiya ne na mai ukuba saboda haka sai ya nemi tsari daga yarda a kare shi daga fushi ya nemi tsari daga mu'afat yafiya a tsare shi daga ukuba azaba bi kenan na uku na uku tun da ya nemi tsari daga abubuwa guda uku ya ce wa bika minka wa bika minka wa bika ina neman tsari da kai kai karan kanka ka kare ne minka daga azabarka daga azabarka ga anan annabi sallallahu alaihi ya nemi tsari daga Allah ta'ala abubuwa guda nawa da abubuwa uku ya nemi tsari Allah ya tsare shi daga fushinsa Allah ya tsare shi daga ukubarsa Allah ya tsare shi daga azabarsa kuna ji da kyau ko ina son mu gane dukka da zurfin ilimi na Imam Malik ibn Anas sai Imam Malik ibn Anas ya kawo wannan hadisi din bayan wannan hadisi bayan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kuma a ciki sai Aisha ta ce mana ta laliba ba ta ji shi ba duk wannan me yake nuna maka farkon dare ne ko tsakiya ko karshe kaga kamar yana nuna mana cewa rasulullah ya tashi a sulusul lailul akhir a wannan lokacin ne yake yake addu'ar ɗaya kenan sannan na biyu hadisi yake nuna mana tunda an faɗi lokacin da Allah ta'ala yake sakkowa zuwa saman duniya ya nemi abin yana cewa ina mai neman gafara an gafarta mishi ina mai kaza ina mai kaza yanzu sai ke buƙaci in ka tashi me zaka roka eh sai aka goya mana da abin da Rasul mai yake roka shi ana sallama a wannan lokacin ga abin da yake roƙa yana roƙon Allah ta'ala domin yardarsa ya tsare shi daga fushinsa yana roƙon shi domin afuwarsa da yafiyarsa ya tsare shi daga uqubarsa yana neman tsari daga shi Allah ta'ala din ya tsare shi daga azaba wannan fasu ne duk inda ka samu wani lokaci na karɓar addu'a ko wani wuri na amsar addu'a karke wasa da neman lahira fa duk wata mota da zaka ce ka gani da zaran ta wuce shi da ta zama odd model kawai haka in ma kudi ka nema sai a gigita ka kaga kana garin mai na amma babu tabbacin wani gida ka kwana a ce eh ya yi gida ya ku an gan shi dai a gidan shi na wuri kaza to amma ya fita kaga mutum shi kadai yana ta allon baku allon karɓi. saboda haka ba a hana ka ka nemi duniya ba ina son ba gane wannan ba ana ka nemi duniya ba amma kullum lahira ka ita ce wal akhiratu khairul laka min al ula wal akhiratu khairul laka min al ula shine ba ana ka neman duniya ba wala tansa nasibaka min ad duniya amma kullun ka samu addu'a wallahi ka ajiye wa lahira shi yafi ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة min خلاق akwai wanda yake nema a duniya kai a bashi wa malum fil akhirati min khalaq a lahira bashi da komai wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar akwai ne shine ya mori a duniya hasana a lahira hasana wa qina azaban nar raka duk inda ka ji addu'a to kar ka manta da addu'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa jiya addu'a zaka iya yin ta da yaranka ka gane wannan da kyau to amma ka yi ƙoƙari ka lizinci addu'o'i da suka fito daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun fi tattara ma'anoni gaba ɗayansu sun fi tattara ma'anoni gaba ɗayansu gashi ka samu ladan addu'a ka samu ladan karanta addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma yanzu in ka zo yin addu'a kai kai ɗaya za ka yi addu'a sai ka ambace su abubuwa su abubuwa ba ka ambace su ba yanzu ka dauki rabbana atina fid dunya hasana me ya saura a duniya hasana abu mai kyau ka roka a duniya sawa'un matsayi ne sawa'un promotion ake yi sawa'un aiki kake nema sawa'un aure kake nema sawa'un jari kake nema duk ya shiga karkashin hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka kammala amma ga zo kana ta lissafi ya Allah ka sai ka je kai ta lissafi baka lissafa wani abin ba sai ka zo maka ce wallahi ka ba baka faɗi kaza zaka mu duba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la usi sana'an alayka ya Allah ba zan iya kai kididdige yabanka ba ba zan iya kai koli wurin yabanka ba anta kama asnaita ala nafsi kai kamar yadda ka gode ma kanka ya Allah ba zan iya yabanka ba kamar yadda ka yabi kanka subhanahu wataala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tafi yana yi wannan shi fa ma'aiki fa shi ne fa'in da ya gafira laƙallahu ma ta ƙaddama min ko ma ta har aisha radiyallahu anha ta tambaye da ta ga kafafun sun kumbura kai ne fa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa sai ta ce sai ya ce afala akunu abda shakura yanzu ba zan zama bawa kuma mai godiya ba shikenan an gafarta ma kuma sai ta bacci idan kana karanta ire-iren waɗannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare ya tashi yana sujjada ga abin da yake faɗa a sujjada ina fata mafahimci wannan da ke so da aka dole ne mutum yi kan shi dabara ko da minti talatin talatin ne awa ɗaiɗai kada mutum ya ɗauka sai azumi azumi kaɗai kullum da ke ko yanzu mana sha'aban sha bakwai mutum ya ɗan fara kwatantawa minti ashirin ashirin ashirin ka ga ramadan in yana zuwa dama ya zama maka jiki ka iya ɗiban awa biyu awa biyu shikenan an ramadan ya wuce ka dawo da shi awa ɗaiɗai ko minti arba'in arba'in قال وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له wani hadisi daga Malik ibn Anas wancan hadisin da muka kammala Muslim ya rawaito shi hadisin da muka kammala bayanin shi yanzu wani hadisin kuma hadisi na ziyar bin abi Ziyar ziyad ibn abi ziyad shine malamin malik ana wanda ya rasu shekara ta 135 an ta bin ubaidillah bin karis daga talha dan ubaidillah dan karis anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal lalle ma yake Allah da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ma'aikin Allah ya ce afdalud du'a'i addu'ar da tafi kowace du'a uyoni arafa ita ce addu'a ranar arafa ita ce addu'ar ranar arafa ranar arafa ba a ce addu'ar filin arafa ba ƙwai eh? kuna da kyau addu'ar ranar arafa wa afdalu ma qultu ana biyu na min qabli mafificin abin da ni da annabawan da suka zo kafin ni muka fi faɗa shine ne la'ilaha illallah wahdahu la sharika kuna ji da kyau yanzu hadisi yana dauke da manya-manyan saƙonni saƙo na farko afdalu du'a du'a yawmi arafa mabibiciyar addu'a ita ce addu'a ranar arafa ina ga kuma ga ka arafa din nurun ala nur Allah ya sanya mu cikin su ranar arafa ga ka arafa din aram aram aram addu'a ranar arafa a arafa ɗin malamai wallahi akwai wani malamin mu malam abdul musul a wurin shi muka yi turmuzi a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam dattijo ne sosai lokacin dattijo ne sosai balle yanzu yanzu tura shi ake a keke ake tura shi da ka yake koro isnadi da ka yake komai babban malami ne sosai malami a malinta malami a hadisi sosai da sosai abokin albani ne sosai tare suka yi ban ji ba aran ma ne inda aya ba ta sullewa kuma ya tashi janyo ayoyi daga sama in ya janyo za ka suke tafiya ko atishawa baya in yana jan aya balle ka ji kasan mutum yana jan aya ya atishawa su ta abin nan ne eh, sai dan sha abin nan da cije ne wallahi wadanda suka ganshi a ranar arafa suka ce in ka ganshi a tsaye na addu'a za ka ce to abdul musulmi yake nema kuma na farko zunzurutun karatun yana ci na biyu sun yi aiki tare da bin bas a jami'a islamiyya lokacin bin bas yana mudir yana vc na jami'a islamiyya ina fata mun fahimci wannan da ke ko na uku yana da kujera titin dindindin a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda sun rubuta takarda ana jin kokensu a saudiya sosai kuruna ce in sun rubuta takarda ƙasa wanda yake so a ji koken shi ba rediyo zai fito ya surutu ba in ya fito ya yi fada a rediyo sai ya bi iska tun da dama iska ya fada amma in ya rubuta mala amma ka gan shi a filin arfa yana addu'a za ka ce to mu masu jini a jika kuma ne kenan in dai ga ire-iren waɗannan za ga shi din karatun ba ma shi ake ba kai ka san ma falal Allah dai da yawa take ina fata mun fahimci wannan to haka haka za ka ga dina ganin da kike malam sun tsaya tsayin daga a filin arfa suna addu'a amma wani za ga ya fito yana filin arfa ne na yi maka addu'a zan maka addu'a na sa wani na sa wani a addu'a zan turo muku hotuna ina arab ai ranar arfa kana arfa an sulma ce alhajju arfa amma ta yi ranar ma ka sa wayar ka ka kashe ta kawai ka rufe ta kawai ranar kwaya ɗaya ake da ita a shekara ba wai a sati ko a wata ba a shekara kwaya ɗaya ake da ita kai kuma a shekarunka nawa yau sannan a shekarunka da suka wuce so nawa ka je wurin a kirga adadin shekarunka duka so nawa ka je wurin yanzu kana tabbas za ka dawo saboda gaskiya ranar arfa ga wanda Allah ta'ala ya sa ya je arfa kare yi wasa da ita Allah kare yi wasa da ita wanda ma bai je ba kare yi wasa da ita mutum ya yi addu'a sosai ɗaya kenan sannan annan suna yi ce mabibicin abin da ni da annaban da suka zo kafin ni suka faɗa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la idan wanda yana cikin zikiri da mutum zai yawan lazumtarsa zikiri ne da mutum zai yawan lazumtarsa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد آه لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له كنا الدعاء رانا عرفة الدعاء شيء كربيا الدعاء في لنا عرفة إتما الدعاء شيء كربيا بإذن الله سبحانه وتعالى إيه wace addu'a la ilaha illallah zikiri ne a shi shi kuma zikiri man ce zikiri addu'a ne kai tsaye kun lura da ke ko zikiri ne kake yi kana fatan Allah ta'ala ya amsa maka amma ita addu'ar addu'ar dauka kai kana cewa Allah yi maka kaza na na eh kuma madrasa ilimi aka ce albani ai muhammad nasiruddin albani yake magana ka lura da ke ko muhammad nasiruddin albani yake magana mun sha karanta hadisi ce wani hadisu wani hadisu sahih wa da afa hula albani sahih sahih ko kuma wani hadisu da'if wa da afa hula albani ce hadisun sahihi ne ko da albani ya ce ufi to malamin ne suke yi ce ko kuma da ufi ne da ufi ne ko da albani ya ce sahihi ne rana su malamin ne suke yi shi ya ce sahihi ne saboda dalilan da ya gani shi kuma ya ce sahihi ne saboda dalilan da ya gani na man karatu ya babu takalidanci ko yawa zuzurutun karatu ne yake yi eh, za ka ce da albani ya ce sahihi bane kuma shi kenan zama sahihi ila an yi risar lamun arba wa mana alaiha ko kuma ya ce da'ifi ne ba za ka ce kuma da'ifi an gama magana ce ta ilimi ka bincike amma ga wanda zafin ilimin su ya kai haka ga wanda ilimin ya kai haka ba kuma ilimi da zafin kai ana yin shi ne da koyo daga ƙasa zuwa sama ba daga sama zuwa ƙasa ba daga sama zuwa ƙasa faɗuwa ake yi amma daga ƙasa zuwa sama hawa ake yi in bai ci magana kare ki ko qala hadathani an malikin an abi zubair al-makki an tawus al-yamani an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yu'allimuhum hadha ad-du'a كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك min عذاب جهنم Wa وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ina fara ta muna rike addu'o'in nan ina ta maimaita cewar mutum ya lizinci addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka iya karanta su ko mu wannan za ka ɗauko ka dinga karantawa kafin ka rike ya fi maka sauki kun lura da kyau ko daman littafin ne dan karatu aka yi shi kuma ga shi a ciki ga karanta sai karanta shi dan yansa kenan qala haddathani an malikin an abu zubair al-makki daga abu zubair al-makki shine muhammad ibn muslim ibn tadrus muhammad ibn muslim ibn tadrus dan ka bambance shi da muhammad ibn muslim az-zuhri shi muhammad ibn muslim az-zuhri shine ibn shihab shi wannan muhammad ibn muslim ibn tadrus al-makki ne abu zubair wanda ya rasu shekara ta 128 shi kuma wancan 125 an tawus bin kaisan an tawus al-yamani daga tawus al-yamani daga tawus al-yamani shine suke kira tawus ibn kaisan al-yamani tawus ibn kaisan al-yamani mutumin kasar yaman kenan amma a yama din a birnin a babban birni sana'a ko kuma a yana sai suka ce alhadarami alhadarami ma'ana yana hadara maut yana hadara maut hadara mautu ba sunan gani ne ku to in mutumin in mutum dan garin ne ya za a ce a Hausa a Larabci kai almauti ko alhadarami hmm? Fawus ibn Kaysan ya rasu shekara ta 106 sun ce yayi wajen shekara arba'in yana sallar asuba da alwalar sallar isha an abdullahi bin abbas eh 106 yayi shekaru yana sallar asuba da alwalar sallar isha Thank you. an abdullahi ibn abbasin daga malamin su abdullahi ibn abbasin mutum ba sai dan gwada bai kwana 40 a eh basir zai hana shi yana kiyamun lady ana da saba shi kenan eh to yanzu mai ya kawo cututtukan shine magana kaga sai a rage cin abinci a rage sabon Allah an abdullahi ibn Abbasin daga abdullahi ibn abbasin abdullahi ibn abbasin turjumanin alquran wanda ya rasu shekara ta 68 ban hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yu'allimuhum hadha ad-du'a ya kasance yana koya musu wannan addu'ar kama yu'allimuhum surata min alquran kamar yadda yake koya musu sura guda a qur'ani kamar yadda yake koyar da su sura sura ta qur'ani haka yake zaunar da su ya koya musu wannan addu'a ina fata mun gane wannan da ke ko kenan ba banda qur'ani akwai addu'o'i da za a koyar da yara da za a koyar da kowa gwargwadon yadda ya kai da ya gwargwadon yadda ya rike a karantar da su sosai da sosai Allahumma inni a a'udhu bika min azabi jahannam daya wa a'udhu min azabil kabari biyu. wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal uku wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal hudu wadannan abubuwa guda hudu abdullahi ibn abbas yace manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koya musu su kamar yadda yake koya musu sura a alqur'ani ya faɗa su fada ya fada su fada su maimaita yaji hasirki Allahumma ya Allah Ubangiji Allahumma ya Allah Ubangiji inni lalle ni dinnan a'udhu bika ina neman tsarinka da ka tsare ni min azabi jahannam daga azabar jahannama ya Allah ka tsare ni daga azabar jahannama amin kusa mun karanta da ku a farko farkon kitabu kotu sala cewar eh, zafi zafi da aka fito din nan tsananin zafin nan da aka fito da tsananin sanyi da ake abin nan numfashi ne na jahannama jahannama ta yi ruri ta yi ruri ta ci ciji kanta da kanta ta yagi kanta da kanta sai ta nemi ubangiji wata ala ya ba ta lokaci da za ta dinga numfasawa sai ba ta lokuta biyu a shekara ta dinga numfasawa shine numfashin jahannama wannan zafin da ka ga gaba ɗaya gari ma yana ta mai yake da suna sankara ake cewa ko numfashin jahannama ne ka ji in ka kunna fanka ma zafi in ka je gindin bishiya ka ji ta zafi ma numfashi ne numfashi fa ba wai jahannaman ba gugusan a nemi matsayi daga azabar jahannama Allah ka tsare mu daga azabar jahannama to ana mai yake koyar da su Allahumma ku ce ya Allah ubangiji inni lalle ni ka ce ya Allah ubangiji inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsari daga gare ka ka tsare ni min azabi jahannama daga azabar jahannama wa a'udhu bika kuma ina neman tsari daga gare ka ka tsare ni min azabil qabri daga azabar qabri daga azabar qabri kenan tunda kaga har jahannama tana numfashi ɗaya lokacin bazara ɗaya lokacin sanyi ya nuna akwai ta kenan ba wai nan gaba ne za a yi ta ba kasa akwai masu inkarin cewar akwai jahannama su ba su yadda da an yi ta ba wasu suna ganin zan an yi ta tana ina su sun ɗauka abin kamar wani gadin ne haka za a ce gashi su sun ɗauka wai faɗin duniyar ya wai faɗin duniya ya kamata a ce da akwai ta da an ganta a ubillah kuma duniya na aika ɗance daga cikin halittun Allah ai a halittun Allah sun ce wannan duniya ba za ka lissafa ta daga ɗaya zuwa goma ba ai ba girmanta ba ba ga da Allah ta'ala zai nuna wa mala'ika jibrilu zai nuna wa manzan sallam mala'ika jibrilu sai da ya ɗauke manzan sallam daga nan ba inda ba shi da faɗi ya kashe inda yake da faɗi yake da sarari shine can sama yace laqadara an min ayati rabbihi al-kubra ai manya-manyan ayoyin ya gani a can don can ne malaka jimiri in ya buɗe fuka-fukan shi 600 za su buɗe amma nan ya buɗe fuke ɗaya duniya ta cika yi ke gini wadda ka ya tabbatar da jahannama akwai ta Allah ka tsare mu wa ka min azabin kaba ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari azabar kabari a tambayi mutum tambaya ma bai amsa ba ya azaba ce tambayan ka lura da kyau ita kanta tambaya azaba ce yau inda za a ce bayan karfe goma akwai interview da za a yi amma tambaya ta ce daga alamtar tafa zuwa nasi sai ga wani ya ce dole dan miƙo min qur'ani ɗan saurara mu in ci ka lura da kyau ko amma sau kana karantawa a sallah baka wata sura sai ka kwana goma ba karanta ta ba misali ka karanta ka ta zo amma duk ranar a aka ce za a ma interview a sai ka ce a sake duba maka haddar a ja nuna kenan tambaya nau'i ce na azaba isa Allah ta'ala ce sabbitin lahun lazina amanu bai kawo sabit shi ya sa kake ganin daga cikin addu'ar da ake yi a kabari bayan an binne mutum shi ne Allahumma sabbitu Allahumma sabbitu ba a kama waɗansu abubuwan daban ba Allahumma sabbitu Allah ka tabbatar da shi ya amsa ina fata mun fahimci wannan da ke ko sannan kuma azaba shi ne abin nan kabari ne masaukin farko da in mutum zai samu rahama to daga nan zai samu rahama har tashi alkiyama dan za a bude mai aljanna shi dini dini hakan nan kuma in azaba ce jahannama ce to daga nan fa Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu daga a nemi tsari daga azabar kabari kai da ganin yadda aka yi shi kai da ganin yadda aka yi shi ka san illa ma rahimar rabbuka ya Allah kai mana rahama Allah ka ji kanmu baki da biyu kenan wa a'udhu bika ina neman tsarin ka da ka tsare ni min fitnatil masih dajjal min daga fitina fitina masifa ta almasihu wannan mai ido ɗaya din ad-dajjal wanda yake jujjal tintirin makareci shine dajjal an ce dajjal shine tintirin makareci wala jira ce ko shine tintirin makareci almasih an ce almasih ne masihu ne saboda zai yana malamai sun ta magana kan ishtikak din kalmar daga yana ka tsago kalmar daga ma sa ha mimun sinin ne ha kullu kwaro mai shafaffiyar albarka ba shi da albarka ko ku a'a daga asiyaha ne zai kewaye duniya gaba ɗaya ta cikin kwana arba'in kaga zai kewaye duniya cikin kwana arba'in ya nuna ba rediyo bane kenan don wasu jujalin suna cewa wai rediyo ita ce jujal to rediyo idan shi wanda yake ce yake karantawa kafin ka ji abin da ya faɗa akan yi kwana arba'in ne ai ba zai kwana arba'in ne yawwa ba yanzu ba rediyo abin da suke ma rediyo ba ake amfani da shi ba yana faɗa kana faɗa ina ba saboda ka jujal jujal ne akwai shi halitta ce da tamim bin aus dari ya ganta tamim ibn aus ad-dari ya ga ya ga jujal ya gan shi a ɗaɗɗaure kullum da ke ko ya gan shi sosai da sosai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sa halitta ce wata iki fitinanniyar halitta domin na ƙabari ma bai tsira ba idan jujjulai bayyana ba na ƙabari bai tsira balle mutum ya ga cewar ai a lokacin da jujjulai zai zo shi ya mutu in na jujjal ne sai sai ya fitine shi jujal zai kewaye duniya gaba daya makka da madina ne kadai ba zai shiga ba su ma zai yi yunkurin ya shiga amma mala'iku ne suke tsare a kan gefen madina suna kare shi suna kare birana to in ya hakan ya faskara sai ya tsaya can wajen gari ya ihu duk ina shi ina shi su zo su tafi zai ga mutum yana madina in na ɗin ne ya fita ya bi shi Allah ta'ala ya sauki Allah ya tsare mu ba ƙaramar fitina ba ce alaikussalam ayin eh, bai tsira ba ba ai fitina kenan na kabari bai tsira ba daga fitinar masu dajjal saboda haka babba wanda ya tsira shi ne wanda ya nemi tsarin Allah ya tsere shi daga fitinarsa jujal zai zo da wuta da aljanna wanda ya imani da shi ya sa shi a wutarsa ita eh, isa shi a aljannarsa ita ce wutar ubangiji wanda ya saba mashi ya sanya shi a wutarsa ita ce aljanna shi da'awar uluhiyya zai yi kuma a tsakiyar rani zai umarci sama ta yi ruwa sai ya ga ruwa abin da muka shafi mai ta inda mutum jimuri shi bin karama ba tare da ya lura da waye ba duk gaga sai bi jujjar ba tare da ya sani ba sai ce ai da rani ne magashi ya ce ya yi ruwa ya ce da ƙasa ta fitar da tsirrai ƙasa tana ta fitar da tsirrai da rani in mutum jimilin shi bin karama ba tare da yayi la'akari da waye wannan ba karagar ba zai bujujal ba Allah ya tsare baki da Allah ya tsare baki da Annabi sallama yayi bayanin sa gaba daya ce a goje sa an rubuta kafara ce kafir a gojen sa kafir kuma ido ɗaya ne da shi kamar yadda yake hadisi muslim wa ubika ina neman tsari daga kare ni min fitinatil mahaya daga fitinar rayuwa ya Allah ka kare ni daga fitinan rayuwa ai da gani ka san yanzu a rayuwa ana cike da fitina eh amma mafi munin fitinan rayuwa ita ce mutum ya mutu ba a tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi munin fitinan rayuwa ana mai magana ya tuba ce ai da sannan zai tuba hatta yi hadiyar lillahu dai muna fata Allah ya shirye da mu ya tuba yana zai tuba zai tuba zai tuba ai yana son kusu kudade yake so ya tu in sun zo to shi kenan ya tuba Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya kare wal mamat da fitinar rayuwa mutuwa ina abin da yake fitinar mutuwa mutum ya mutu a tafarkin da ba na manzon Allah ba ka abin yana da hasali yasa ga kullun a tahiya kafin ke sallama ta hiyar ƙarshe kenan ake buƙatar ka karanta wannan addu'ar isa ake lissafa ta cikin tahiya ta biyu bayan ka kammala tahiya sai ka karanta waɗannan addu'o'i din kullum a kowace sallar farilla neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu har wasu ma suna ganin wajibi ne ma gashi kai zai amfana ake cewa wajibi dan ana ganin ba a ce maka wajibi ma kamar ba ko da ka wallahi abubuwa ne masu tada hankali Allah ta'ala ka tsare mu Allah ta'ala ka tsare mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك